الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata Allah salatu ya ce ci da ya mici nu tabbata ya nabi sallallahu alaihi wa wa sallam ina ya tsagu ba 2015 kalenda miladiya ya ci ba da katon littafin alkawaid wal usul jami'a ya sheikh abdurrahman ibn nasir as-sa'di ta'ala ya na kayi da ya gbawa beni ƙa'idan na gan al'ahkamu ta taba'adu bi hasbi tabayinu ha hukumci shi wani lagan caci-caci based on irike sababi shi ƙa'idan na inna sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi gane gan qa'idatun latifa tastaji ma'rifat ma'akiz al-masail wa hukmiha wa taratub asariha qa'idan qaidu yo na wala wa ya kuke ne laji masala diwa bi hukunci uji gan bi ne ji asaru cha labun ne nan dalilin qaida ne al-istiqra ya al-istiqra agbaka tun lo amma agbaka tun ya laka tun ya da bi adilla na je khasa ya ce ƙa'ida na jobi ne na na isha radiyallahu anha ga iktasama sa'ad ibn abi waqas wa abd ibn zama sa'ad ibn abi waqas da abd ibn zama a gimi radiyallahu anhu gulamin ya ce yau فقال سعد سعد يا رسول الله يا تتيتي هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص اجينا نوتو عمتي اجينا ya giwu ne ga wasu batu bina biyu a kasuwa radiyallahu anu a hida ilayya annahu ibnuhu umajin alkawali a wunga ya na na abin mana ya giwu fanzur ila shi bi wata sila a nabi wani ya ga ya ginna bi broda wucan wa kala abdu ibn zama abdu ibn zama ga hadha akhi ya rasulullah eginne yegin wuya tuce ce ce da lafi rashi abi amu matakin zangon yadda ba mu min walidati fa nazar rasulullah sa sai la shi bi annabi sa sallam mun ci macin da yake in bai gina biyu ga fara'a shibhan bayyinan bi ainihi annabi ci leno biyu ga nan fa qala annabi ga huwa laka ya abd ya abd ibn zama ya wa abd ibn zama mana e ejinna yegin yawayo yebuna na zangon baba wa mutum ko jira na ko wal alwaladu lil firash ta gina mana ta mata zungoni mana zane ga mun zunguna ga mun jo walil ahirin al hajar karuwa mun ji ya tuyi kiyo karuwa mai yin walawa futaku wahtaji li minu ya sauda falam yara sauda qattu sauda ajil babu ji ga lugu felo yabe mu ngole aji maci nan wajen hmm? hankali a ga kalayen yin nan inda ya zannin ko amma egin na na ke maci da hannun imira ta zama bi ma na egin na biya babawa zannin cu biya biyan shin waga ya ga lamitu bibi wa ga egin ya zannin biya na yau zana mai mita zane yi yuma gina su kuma cewa gamun gadiyan doro mai yuma mai idan na gayu so waye gan ka na ya ji ga biyu na gaiwa gan wa kile mi ya gina na biyan wi kun ji wun biyan mi mun gai la establish yawa mawa ene la establish yawa mu na yi ziye bayan zagi na magina ko wagale yin zage biyan wani yin zagen nan mai bebe a ga wadda wajen zaton wace kaya e wani da biyu yi na ebo ga yi wani wucin e gama zo ko wadda waje ta bincike ga babu majiyan wani na wuce ke yi aibuwa zai wala ta jesa su ko wai fashi ko in yi wa yi fashi ko amma un biyan ne ya je ko wo biyo gangan egi na na unji egi yawa ya ko za a ce fuji tunani ya yi na jingi wa ya yi bana wa yi fashi ko in yi wa yi fashi ko da ya yi caji ya zaduru gina a'a sai minan wuyi na gadon wani alwalar dalilin firashi wani ahiri alhajar Ku kuyo wani ko ebo na wo? daga iru ko mana e e da ko da ko waji ko yin da ko da ko yin waji hadi da durgi na da ngai gina da biyu a gangan e daga na jiki ayan a gina ji a giwa yan zan zan wace ma ngole ka ga shishi a ga ejin ji za tuwuma ganwa dan cin bai zabagi kazai ko eh jin za ka zartu magan wanda ya shiga zabagi kazin in zagin nan maji u confessa bagin na otu ma confessa a majeri guni na ajiki na eh? na awana e ba majin li'anu gangani be in zagin na ya in zagin nan ga wale mu be bai dauna ni ko in zagin na kauga magi a cikin to egin na mana wanda abiya to zanna na ele gan eji tuma gun fe den cin biwi na a jigin ne ba za mu can zana juye ba ne e bayan zagin nan e bu hadisin alwaladu lil firashu e ba ga gun wa ga eji na jiyan wuya e bu jin li anu e ba ga li anu ja ga e ba bi mi ga ga e ba bi mi ga ko a cikin gin na jiye ba nun e fa alkiyami so kwada ji sakaya ko ya ji fahimta now wale gan eh ne cici amma hukunci ne layu ne kaka ya bane sababi nan doro dabe na wikiyo eh, yi yuyi misali bani ibn qayyim muladi ga subutun nasab ala nisba jaya baza na fasubuta kamun nasab min wajin la yastazimu thubutu min kuli wajin aw min wajin akhar ko adi isbatu ya tabbaci yake wani wato ajiza ya baza wa ji face ba ta rabu wa lubiya ebe ne wa tabbatarwa ko ne wani tilaga ya kondo ga jiki ga ji tabbatarwa fa'ula ne sa'in biyu ya ne sa su da mishi danan wannan ummahatul mu'minin ko ne mu'mini jaya na tsaye wa zuwa juhu ummahatuhum na ya ne bi ne mu'mini jaya fi tari mul hurma e bayan mutunci bi haramu ya ne sa su da miga ije ya haramu wani ne zandura jinyu ya wani wala tanki wa zuwa juhu min badihi abadan inna zalikun kana inda Allah azima ko fakat ne kawai lafil maharamiya wanda ya maharamiya wa ya na ga wa zuwa ji umma hatum nan wuce lawu ganwa bai miya na biya da shi kataliyo to zaguwa kawai ha ko ya na ga wa zuwa ji umma hatum nan wuce lawu ganwa na imiya na biya sha zanya ma ga fike jilbabu ma ga to ngai da ba ne fi shi kwatan a to a ga yin na gi maliyan ne babu hijabu kun je ngole inna lahu cin sa ko ji fahimta kan nan falai sali a hadi an ya kulu bihin na ibn kayyim ga udda ya zana Da ake bugi be imiya ni dina wala wala yanzu ilayna ko su chalina bal qad amarahunna Allah bil itijab an man harrama alayni ka wunna min gairi A aqaribihinna a gaimiya ni bi ja ala jilbabu aji ko lo bayan za naji har naji aji zai zai ji dan ya jana ko ata to zai taka wa min baini wa man baina wa hu rida ata to zai ja la ka biya ga yi biya yin Allah subhanahu wa ta'ala ga wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab thumma hadha al-hukm la yata'adda ila aqaribihin albitta hukumcin na ke da to bayan dangi ni jiya ni biya ebuna ga wazuwa ju ummahatuhum eh wa

wọ́n gado ìyàwó dẹ́bọ̀ wọ́n ti gado lè sọ́wọ́n àjèjì lùbá yes ìyàwó dẹ́bọ̀ gá láti ne ba ní ẹ̀bà àjíjọ bí i níṣẹ́ yàn níbi ìyàwó dẹ́bọ̀ àjàn ìyàwó gá zùmọ̀ yàn níbi wà àmọ́ wọ́n ti láwọ́ gan daga náà ẹ̀ mú mi níṣẹ́ náà àjèjì lùbá bọ̀ àyàn ẹ̀ bọ́gọ́ ìnàbó bá a bọ́ ná wọ́n ti kí àyàn wọ́n ti in all aspects yẹn ìnàbó kan wato yadda wani ga wani ko da ce a eh, tuyanni amma wajen hukunci bai ne wani la fa cin da ce hukuncin wani la misali ga na bayanin nabi hadisi eh, eh, ke Allah sadaka yana ka ya barira ko a ci anabi ci gibo a anabi ci huwa alaiha sadaka na kan na laya barira na sadaka lajiya barira wala na hadiya na mabari da la'ana in tora so sadaka wucin wa extend tun ba yi yabu na ne da sadaka wani en yen nigu ya ma kiyo e ko nan do da uyuyi gama la ibn qayyim sai gagan fa farraqa fi wahida, alwahida yana cici ci zati nike yana nike tana annabi an ga le annabi ya rike ladan waje ala la hukmain muktalifain bi ikhtilaf aljihatayn annabi annabi wujike hukunta na annabi ya ci bonan wa ga wa ga guba wani lo bayan barira wikiyo sadaka na barira malayi na wikiyo sariya tuwa Is iz jihatu sadaka alaiha gairu jihatil hadiya minha ebo nan gole na tumbuci sadaka na na labiya yi nan ga wuce sai kiyo wuce area to wuce sadaka wuce yayi biya ku yo ko ta ngama la eye jeban eye dikiyo eye jeban hukunci mai dikiyo hukunci hukunci make gawo based on asbabu bi asaru na la emitu yan wuce ne ko ya ji fahimta ko so katiyan na so ngaji babon na wal ilimu inda Allah